السميع العليم من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة <clears throat> والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da aminci Allah su ƙara tabbata ga fayyan halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya muna ƙara jaddada mu ga Allah wanda ya nuna muna wannan safiya ta lahadi 20 goma ga watan sha 11 a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da 422 wanda da 42 wanda ya yi daidai da 20 ga watan 6 miladiya shekara ta 2021 a kamar da kuka sani yan uwa muna cikin karatun wannan littafi na bulugul maram yayin da muke a cikin <clears throat> littafi wanda ke magana game da cinikayya a cikin wannan babi <clears throat> mun dan numfasa kaɗan inda muka shigo bayani akan hadisai masu magana akan sharuɗa na ciniki da kuma irin cinikayya ciniki wanda aka haramta mun ji ƙa'ida ta musulunci game da ciniki cewa wa halallahu bai'a wa haramar riba ita ce ƙa'ida duk ciniki generally allah ya halitta shi ita ce ƙa'ida to sai abin da shari'a ta zo ta ce ban da kaza ban da kaza ban da kaza to don haka a nan za mu ga hadisan da ban da kaza ban da kaza wanda za su zo ban da irin wannan ciniki ban da irin wannan ciniki ban da irin wancan a ginshiƙin haramta ciniki kamar da muka ji yana tare da ko dai ya kasance cinikin nan akwai riba a ciki ko ya zama akwai cutatarwa ga ɗaya daga cikin waɗanda za su yi ciniki ko mai saye ko mai sayarwa ko kuma ya kasance ainihin abin da za a yi ciniki da shi haramun ne bai kamata a yi cinikayya da shi ba haramun irin abin da allah haramta irin giya irin mushe irin naman alade da sauransu ko kuma ya zama a'a cinikin da aka yi abin nan da za a saida babu shi babu shi yanzu ko dai babu shi ga haƙiƙani ko ga ma'ana babu shi ko ya zama wanda zai sai da wannan abin baya da shi ba nashi ba ne faƙi da shai'i a layo tsihi in baka da abu baka ba da shi to wa'annan dalilan su ne za su tattaru su saka cewa ciniki bai halatta ba to za mu ga wasu daga cikin wa'annan hadisan wa'anda suke magana game da abin da ya shafi ciniki to don haka yanzu za mu tashi hadisin abi mas'udin al-ansari bismillahir rahmanir rahim mala ce wa an abi mas'udin Alansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an samanil ثمن الكلب ومهر wa hulwanil kahin متفق عليه na mun karanta wannan hadisi ko eh kuna tuna shi ta mun karanta shi mun karanta hadisin jabir wanda za mu tashi hadisin jabir na gaba wa an abdullahi ibn wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala ataka rajulun minna abdallahu an duburin wa lam yakul lahu malun ghayru fada'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ba'ahu muttafaqun alaihi wannan hadisi na jabir da abdullah a Allah shaidar da shi da shi da mahaifin shi Abdullah yake cewa wani mutuni daga cikin watan daga cikin sahabbai ya ‘yanta bawa amma ‘yantawa ta cewa sai bayan mutuwar shi zai zama bawa kun san akwai hanyoyi da dama wanda musulunci ya zo da su na ‘yanta bawa saboda bayi an same su tun kafin zuwa musulunci bayan kuma an yi jihadi an samu bayi to musulunci ya zo da duk rufe wata hanya ta samun bayi amma ya buɗe hanya ɗaya ta me ya buɗe hanyoyi da yawa na 'yanta bayi da annabi sallallahu alaihi wasallam a ya faɗi eh, hanyoyi da dama a cikin alkur'ani mun ga in ka fara ma za ka yi cikin kafarorin jerin gwanon abun da za ka yi na kafara ko ciyarwa ko azumi akwai 'yan tabawa kuma haka dai firili kana son rahama Allah da jinƙayen shi faƙwaƙa ba Allah ce ka 'yan tabawa don haka kai ka akwai hanyoyi na 'yan tabayi to wannan ɗai daga cikin hanya ɗin wani mutum ne kamar da na jabir ibn abdullahi yake cewa daga cikin mu wato daga cikin sahabbai ya yanta bawan shi amma da sharaɗin cewa sai in ya mutu ya zama ɗa zai ci gaba da ya mashi aiki for life a rayuwar shi mai bawan amma yana mutuwa wannan bawan ya zama ɗa to walam kulla lahu malun amma wanda ya yi wannan alfarmat ta 'yan bawa bai da wata dukiya bayan wannan dukiyar ta bawa ai bawa matsayin dukiya yake kana ai kai bawa ka saya a baka kuɗinka in ba ku manta ba wannan a matsayinta na wasiya me ake ce ma wasiya shine a mutum ya yi umarni da wani abu ya ce amma sai bayan mutuwar shi za a yi shi ake ce mosiya ka ce ka ba da wasicci ka ba da umarni idan ka mutu bayan ka a ɗauki miliyan biyar a gina masallaci a ɗauki miliyan goma a gina makaranta a ɗauki miliyan uku a gina bohol wannan shi ake ce ma wasiya to wannan yana cikin babin wasiya saboda ba a zartar da wannan sai mai wasiya ya mutu kun gane don haka wannan 'yantawa ɗin wasiya ce ita kuma doka ta wasiya duk wasiyar da mutum ya yi ba zai yi wuce ɗaya bisa uku na dukiyar shi ba sulusi one third na dukiyarka duk wasiyar da za ka yi lallai ko da ka yi ta wuce ɗaya bisa uku na dukiyarka za a fitar da ɗaya bisa uku saura a bar magada misali mutum ne ya yi wasiya cewa in ya mutu bayan mutuwa shi a ɗauki a gina masallaci na miliyan biyar to ko da ya mutu abin da gaba ɗaya total abin nan dukiyar shi miliyan goma Kunga miliyan biyar ɗin nan sun fi ƙarfin Wan obatiri na dukiyar shi abin da yake wan obatiri ɗaya bisa uku na dukiyar shi na miliyan goma miliyan uku da dubu ɗari uku da wasu an sama ko ba haka ba to don haka sai a ɗauki wannan miliyan uku da dubu ɗari uku da talatin da uku ɗin a je a gina masallaci saura a bar ma magada to wannan aka ce da ya wannan wasiya bai da wata dukiya sai ta ba wannan to yanzu a executing wannan a wannan wasiyat a ce yanzu ya mutu ba wannan ya yantu magada ba su da wata dukiya ya ce fada abihin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan bawa din ya kira wannan abin gan sai ya sayi wannan bawan ya yanta shi a wannan hadisi mai za mu iya fahimta na farko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake bil mu'minina ra'ufur rahim mai jinƙaye ne mai rahama ne ga muminai ya fahimci cewa lallai idan wannan mutumin da ya tsanta shi ya mutu bai ‘yantu ba saboda bai da wata dukiya na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana son bayi su ma su zama 'ya'ya kamar da sauran mutane suka abin nan na shi ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan kokari domin yan samu ma wannan yancin shi bayan haka ya nuna muna har wayo a cikin wannan hadisi cewa ashe idan mutum ya yi mukataba ana ce mai mukataba abin nan al'itiku an duburin 'yanta bawa bayan mutuwa ashe ana iya sayan bawan nan a 'yanta mashi shi in ya yadda wannan kuma haka wai malamai suka ce a cikin wannan hadisi muna iya fahimta cewa baya halatta mutum ya yi wasiya ya zama duka gaba ɗaya ya kwashe dukiyar shi magadan shi bai bar musu komai ba yes of course in baka da magada kana ya ɗauka ka gaba ɗaya ka abin nan nata amma idan aka ce magada fa ba ana nufin 'ya'ya ba kawai ko da baka da 'ya'ya 'yan uwanka suna ai gadonka in baka samu karuwa ba kana da mahaifiya za ta gaje ka mahaifinka zai gaje ka yayunka ƙannenka duka za su iya gadonka kakanka ma yana iya gadonka don haka kada ka ga baka da yaya ka ce gaba ɗaya dukiyar ka zaka abin nan Khalid ibn Walid Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da ya yi rashin lafiya a Makka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Makka rashin lafiya ta yi mashi tsanani ya ce ya Rasulullah ga da ina da dukiya sannan ya guda kawai nake da ita ina son dukiya ta gaba ɗaya in doka in ba da ita fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a ka bar magadanka masu arziki masu kuɗi ya fi ka bar su matalauta ya ta nan na suna roƙon mutane ya ce ya rasulallah to rabi zan raba dukiyata a shar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko rabin ya yi yawa ya ce ya rasulallah to wan obatiri annabi ya ce wasu sulusu wasu sulusu kasir kana iya yi ka ba da ɗaya bisa dukiyarka ɗaya bisa uku na dukiyarka amma duk da haka ka sani ya yawa amma dai kana iyawa ka ba da dukiyarka annabi bai yadda ba ka ba da rabin dukiyarka bai yi ba ka ba da wani obatiri annabi ce eh ya yi ya halatta duk da cewa ba haka aka so ba to don haka a nan malamai suka tsaye da akan cewa the maximum amount na wasiya da mutum zai iya yi shine ɗaya bisa uku na dukiyar shi in ya wuce ɗaya bisa uku na dukiyar shi wannan ba za a yadda ba wasu malamai sun tafi akan cewa idan magada suka yadda ana iya abin nan amma in ɗaya daga cikin su ya ce bai yadda ba ba za a zartar ba mutum ne ya yi wasiya kamar da muka ce muku ta masallaci miliyan biyar ya bar miliyan goma to sai a nan a ƙauli na wasu daga cikin malaman malikiya sai a tambaye shi a tambaye su kun yadda a ɗauki miliyan biyar cikin wannan gadon kun suka ce shi kenan ya yi in ɗaya daga cikinsu ya ce bai yadda ba shi kenan ba za a yi ba sai dai a bada wani obatiri din nan to ya nuna cewa ashe jama'a baya halatta mutum ya kwashe dukiyar shi gaba ɗaya ya yi sadaka da ita ya ban magadan shi talakawa ko da ko baka ji daɗin su ba kamar da ake lokacin jahiliya mutum bai ji daɗin magadan shi ba ko 'ya'yan shi ko matar shi ko mi kawai saka dukiyar shi gaba to inda ma masu ci ɗin ya yi amma wani sai ya tahe ya haƙa rami ya zuba ta shi bai amfana ba su ma ba su amfana ba yadda suka azabtar da shi shi ma ba su amfana da shi ba bayan mutuwar shi ai suna zaton bayan ya mutu za su kwashi dukiya ashe Hussein ya batar da ita ba ana haka ana ce mai arikas wasu wannan dalili ne wasu kuma ɓoye dukiyar ne kawai suke to baya halatta mutum ya kwashi dukiyar shi gaba ɗaya ya halaka ta ko ya sadaka da ita alhali ga magada har wa yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa al'umma shi cewa ashe a da yaushe idan mutum yana cikin bukata ana mai ana taimakon shi domin ya fita daga wannan tsananin da yake ciki don haka cikin categories nau'i tara na waɗanda ake ba zakka waɗanda ya zama a uh, wanda ya zama yana son yanta kanshi shi ma ana ba shi zakka domin ya yanta kanshi kun gani yanzu mutum ne yana bawa za ka fitar da zakka mai gidan shi ce je ka kawo kaza yanta ka to ya halatta a ba shi zakka amma idan babu wannan yarjejeniya tsakanin shi da mai gidan shi bai halatta ka ba shi zakka ba ka ƙara mai ƙarfi ƙarfi saboda shi bawa da shi da mai da shi da dukiyar da ya samu duk ta mai gidan shi ce amma yan akwai wannan sharaɗi tsakanin shi da mai gidan shi je ka kawo miliyan biyar ka zama ɗa to ya halatta a bashi zakka domin ya je yan takan shi wannan kenan game da wannan hadisi sai mu je hadisi na gaba wa an maimunata radiyallahu anha زوج sallallahu alaihi wa sallam an أن fa'aratan وقعت fi Samnin, فماتت fihi fasu ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallam an ha faƙala alƙuha wa ma wa kuluhu rahul buhari wa da ahmad wa Nisa'iyyu fi samnin jamidin wannan hadisi sai da tuna mai ɗaya daga cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi ingantacce ne wanda imam bukhari ya kawo a cikin jerin gwanon eh, hadisan shi a cikin babi na albuyu cinikayya kamar da shi ma imam ibn hajar ya kawo shi a cikin babi na cinikayya imam bukhari ya kawo shi a babi <clears throat> hadisi na 5540 yake cewa take cewa abin nan an na fa'aratan a bera san bera ko ya fada ta fada a cikin mai ya an ka ce sam shine mai na dabba wanda yake daskarewa kun gane ko kamar kitse wannan Kama irin wannan wanda ake narkawa na dabba na rago tunda ana narka ana narka shi sai a busar da shi ana sa ana amfani da shi wajen abinci a hankali a hankali ko irin wannan man shanu duka to sai wannan bera ya fada a cikin mai fa ma ta fihi sai ta fadi sai ta mutu fasu ila nabi sallallahu alaihi wasallam an sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan faƙala annabi ya ce alƙuha ku fitar da ita ku yi jifa da ita wannan ɓeran wa ma haulaha sannan a cire abin da yake zagaye gare ta inda ta ɓata wa kuluhu ku ci wannan sauran watan inda wannan babu alamun inda ɓera ya faɗa ɗin inda alamun yake sai a cire shi da ita bera duka a jifa tunda mai ne da suka rage mun ji wannan to akwai wata ziyada duk da cewa ziyada din nan bata inganta ba kamar da malaman hadisi suka tabbatar wanda imam ahmad ya kawo ta cikin littafin shi da imam nisa'i duka sun kawo cewa fi samnin jamidin wannan ya faru ne a a cikin mai wanda yake diskarare mun gane ko sandarare ba ba liquid ba ya riga ya, ya bushe kun gani ko jama'a an yi solidifying din shi ya bushe sai ta fada wanda shi ya nuna kenan idan kakke ne wanda yake ruwa tana fadawa man ya zama najasa saboda ba najasa ce tana ma cikin abubuwan da ya halatta a kashe su kun gane ko jama'a ko to wannan hadisin me muke ya fahimta a ciki na ɗaya shi ne ashe idan ba wai mai ba duk wani abu wanda yake a ruwa-ruwa idan ya daskare wani abu wata dabba ta fada ta mutu ya halatta a yaye a yaɗe wurin da ɗin ta ɓata a zubar da shi saura inda ba ta ɓata ba a yi amfani da shi daɗa a mai ne ko me kuma ke daskarewa eh eh jaddarmu tana yana daskarewa eh tana daskarewa da ba za ta yi tasiri ba kun san jaddarmu jama'a ko fura ba zai yi ba ina ganin ai ta zama tuwo to sai mu ce tuwo ko zama tuwo shi ma eh wara me wara malam oke a wara ta duk wani abu da karare in yi abin sai a ɗaye wannan wurin kun gane ko amma malamai suka ce da sharaɗi me sharaɗi a nan ya zama ɗai daga cikin siffofi na wannan abin bai canza ba ya zama wannan abin da wani abu ya faɗa ɗin ya zama sauran ba a testin ɗin shi a jawari ko kuma test ɗin shi ya canza kun gane ko wari muka ce ko test ko mi ko kala ko ya canza kalar shi in ya canza wannan kala ɗin ɗaya daga cikin wannan kala ɗin to ya na najasa don haka ba za a yi amfani da shi gaba ɗaya ba ko da ko an ɗaye wurin da wannan ɓeran ya taɓa kun gane wannan ma'anar jama'a ko idan ɗaya daga cikin siffofi na abu ya canza ko da an ɗaye wannan inda wannan wurin inda wannan dabba ta ɓata ba za a yi amfani da shi ba abu na gaba har wayo a cikin wannan hadisi ba kamar da muka ce ba wai kawai mai ba shi ma ba wai kawai bera ba duk wani abu mai rai ya fada ya mutu kun gane jama'a in dai ba abin da shari'a ta fitar ba wanda uh, yana da tsarki kamar irin fara ce da, eh, da kifi da sauransu yanzu kamar mage ta shiga ta fada to duk wannan yana da wannan hukunci da wata dabba za a ɗaye inda ta taɓa a yi amfani da saura amma in ɗaya daga cikin siffofin guda uku suka suka canza to ba za a yi amfani da abin nan da shi ba to nan me alaƙa wannan babi me alaƙa wannan babi da babin ciniki ya kawo shi a babin ciniki mal nasar me kake tunani alaƙa shi da babin ciniki wannan shi ne in har kai a personal consumption ɗinka an hana kai amfani da shi saboda cutarwa to bai halatta kuma ka ce ka sai da shi kun gane ko jama'a ko kamar yanzu irin yadda wasu ke a kasuwa abu ya lalace sai a haɗa shi da mai kyau don saboda ya yawa sai a ce a ɓatar da shi baya halatta kun gane ko jama'a ko don haka yanzu baya halatta kai ka yi amfani da shi haka ma baya halatta ka sai damar mutane shi wannan shi ne وعن أبي هريرة رضي الله kala kala rasulallah رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في سمن Wannan hadisin daga Abu Huraira yake cewa idan bera ta fada a cikin mai fa in kana jamidan in daskararre ne fa alquha ku yi jifa da ita wa ma haula da abin da yake gefenta wa in kana ma'i'an amma in ruwa-ruwa ne ya zama ruwa liquid to fala ta karabuhu kada ko kusance shi gaba ɗaya ya ɓaci sai a zubar kun gane ko jama'a ko sai a zubar da shi amma nan in ba ku manta mai magana kamar da abin nan na amfani da shi idan dai ya zama ba najasa ba kamar mai amfani da shi wajen fitila da sauransu to wannan hadisi imam bukhari ya ce za'ifi ne duk da cewa ma'anar shi ma'anar wancan hadisi ne dai magana da muka yi ta wancan hadisi da ya gabata wa an abi zubairi Kala, sa'altu jabiran an samani a sinnauri an samani a sinnau wal kalbi فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن rawahu muslim wa nisa'i wa zada illa kalba saidin wannan hadisin abi zubair yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisi dai wannan da'if ne a da cewa ma'anar shi sahiha ce kamar da imamun nisa'i ya ce wannan ziyadar da aka illal kalb ita ce za'ifa amma hadisin gaba ɗaya ingantacce ne ta cewa illa kalba saidin yake cewa an tambayi ma'aiki sa'altu jabiran shi abu zubair ya ce na tambayi jabir wani ne jabir ɗaya daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin malamai na sahaba game da kuɗin mage kun gane ko jama'a mage an ce wannan sinau nau'i ne na mage ɗin ƙanana ƙanana haka kamar da kuka sani dabbobi suna da species daban-daban akwai asinau akwai alhera akwai alkitta kun gane ko jama'a to wannan ya tambaye shi game da kudinta a saida ta wal kalbi da kare faƙala ya ce annabi eh faƙala sai jabir ya ce zajarar nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika annabi ya tsawatar akan wannan a sai da mage shi dai kare tun can bayan mun ji saboda baya halatta amma ajiye shi sai nau'in kare guda uku ko na kiyo na gadi na me na farauta to wannan wannan ita kuma mage din saboda me aka hana sai da ta duk da cewa annabi sallallahu alaihi ya faɗa a cikin wani hadisi cewa inna min at-tawafina aw tawafat alaikum waɗanda suke a rauni ne suna shiga suna fita malamai suka ce saboda tafe abin bai da wani ba ta da wani amfani har mutane su mai da shi sana'a kun gane ko suna cikin abubuwan da ake kyautar su mage ta haihu a gidanka kaga kana abin nan wani ya zo malam da Allah ba ni daya aka ka sani al'ada ka ɗoka ko kuma ba zan baka ba shikenan kun gane ko baya cikin abubuwan da ake ciniki abubuwan da ake badawa ne kyauta tunan da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar cin wannan tsawatarwa tana nuna haramci idan mutum ya zama haram malamai suka ce eh musamman kare kare a nan wannan ziyara duk da cewa mun ce za'ifa ce ake cewa sai dai karen farauta in karen farauta ne saboda akwai bukatar aikin shi din ya halatta ka sai da amma wannan ziyara za'ifa ce to almuhim a wannan hadisi muna fahimta cewa a ba halatta a sai da mage an gane ko jama'a ko sai dai a yi kyautatta a balle ma shi kare din da duk wani abin da ya zama baya cikin cinikayya kun gane ko saboda kila kwaruwa ko wani ko wani abu daban wannan kenan wannan a malamai sun kawo hikimomi da dama bayan wannan na cewa cikin hikimomin da suka kawo akwai na magana cewa akwai dabbobin da a kuke gani a Ah, me ake ce mashi bolsha ya sunan shi hausa angolu ko angolu mhm. kun ga dai ana gani kaskantattar dabba ce ba abin da take ci sai kazanta sai mushe to allah da ya halicce ta tana da hikima shekarun baya turawa daga wata ƙasa sun zo suna wa za su an samu wannan bolsha ɗin ungulu ɗin nan ta ƙare babu ta kun gani ila yanzu ƙanan yara ba su san san abai sai dai a hoto don haka ya za a yi a maido da ita gani mu suna duk cikin abin ga species na family ɗin egul da abin nan ko ya za a maida ita saboda an fahimci 'yan suna nan da yawa cirutoci ba za su abin nan ba don su Allah ya sa musu wani hikima ko wani mechanism a cikin jikinsu wanda abin nan bacteria da duk wani ƙwayoyin cuta ba su kashe ta shi ne ma ƙwayoyin cuta su ne abincinta to wannan kwayoyin cuta idan ba su eliminating ɗinsu ba su ne suke cirata su zamo cuta ga ɗan adam don haka ya za a yi a mai da wannan bayan wasu duk sun canyi kun gane ko jama'a ko to don haka ashe kaga shi ko shi unguli din ana son ta amma ana son ta ya halatta ka yi ka sai da abin nan ka sai da ungulu ana son ta ya zama duk halitta da kaga Allah yi akwai akwai ta amma duk da cewa ana son ta ta zama a gawan dan irin wannan aiki da Allah ya saka ta to amma ya halatta ka sai ta bai halatta ba mun kamar yanzu da yawa da suke kama ungulu su yi kiwonta in mutum bai san bai san igul ba sai a ce mashi igul ne gani go wani baya akwai wani likita da aka zo asibiti ana son su iya differentiate tsakanin wannan shin ungulu ce aka sai ma wani bature ya zo ungulu ce aka sai da mashi ko kuma abin ga mikiya ce igul ne aka sai da mashi don suna suna da siffofi daban-daban da ƙyar dai da gogolin da mina ne da ƙyar aka iya differentiated kun gane ko eh, kun ga inda muna da inda muna da ungulu din nan babu ma zai sauki za su bambanta ila yanzu tsofaffi zai sauki zai ce ma wannan miki ne miki ya ce wannan kuma ungulu ce amma saboda babu su duka sai aka yi ta wahala wajen bambanta su to almuhim irin waɗannan abubuwa na fa'ida waɗanda ana buƙatar su suna da wata fa'ida wanda suke yawo to ba halatta a yi cinikayya su kawai ana samun su a haka nan da kyautarsu da kuma duka ba tare da a yi cinikayya kada mutum ya mai da su matsayin sana'a malamai suka ce haka duk wani abin da bai da bai da kima duk wani abin da bai da kima a matsayin kan shi bai halatta in wani bezis zaka zaka yi cinikin shi kun gane ko jama'a ko a wani za ka cinikin abin da baya da kima ba haka baya halatta a yi cinikin shi to sai mu je hadisi na gaba dogon hadisin nan idan in um, kai shi insha Allah sai mu tsaya a nan wa an aisha ta radiyallahu anha qalat ja'atni barira fa qalat inni katabtu ahli ala tis'i awaqin fi kulli amin uqiya فعني فقلت إن أحب إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولي ويكون ولا أكلي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن آتك ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واتقيها واشترطي لهم الولاء وأن حديثي mai ɗan tsayi wanda sai na aisha aka roito gare ta take cewa wata mata ana ce mata barira barira na ko yanzu ana wannan sunan ko ta zo mata take cewa ita barira ɗin a asali baiwa ce sai masu ita suka ce ki je ki kawo ukiya tara in ki kawo ukiya tara za mu yanta ki kuma wannan ukiya a installment aka yi mata duk shekara ki bada ukiya daya me ake ce ma ukiya shine dirhami arba'in kun gane ko jama'a ko dirhami arba'in yanzu dirhami 200 biyu su ne 2 million su ne kudin zakka in yanzu dirhami ɗari biyu miliyan biyu ne domin eh, dirhami arba'in nawa za su kama kenan kun gane abin da ka nufi 400,000 ko to 400,000 sau tara su aka ce ta kawo a shekara tara duk shekara ta bada 400,000 eh kun gane jama'a ko ba mun ce dirhami 40 ya ba da 400,000 ba to ukiya shine dirhami 40 su ne 400,000 to wannan ukiya tara aka ce ta kawo kare 400,000 times 9 nawa kenan 3.6 za ta ba da 3.6 a shekara tara gane to sai su ta zo masai da na aisha tana neman taimakonta ta taimaka mata ta abin nan an ce aka ci sa'a lokacin saboda idan aka je jihadi kowa ana ba shi ana ba shi ganima shi daidai yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dace da ƙoƙarinka da gudunmuwarka da sauransu kana da raƙumi kana da doki ko wani yana da nashi kaso kun gane ko jama'a to tana da sai ta ce to ki koma ki gaya musu zan taimaka miki zan sayi wannan wala'i in ba su kuɗin su ma a zama ɗaya in yan taki amma wala'i abinda ake ce ma wala'i shine na zama ko da ke mutu baki da magaji ni zan gaje ki ba nasu ne na wani suka ce a'a ta koma wannan matar ta gaya musu cewa ta samu wadda za ta biya kudin amma wala'inta yana gare su sai suka ce a'a wala'in kenan abin nan wala Allah wannan matar yana yi wakila a ba ta da mai gado don saboda cikin sharaɗin kunsa cikin dalilan da ke sa a yi gado shi ne na ɗaya dangantaka kana da dangantaka ta jini da mutum na biyu auratayya na miji na iya gadon matashi. Matashi tana iya gadon shi na uku me ne yantawa idan mutum yanta bawan shi ya mutu a baya da mai gado shi zai gado shi kun gane ko jama'a ko to suka ce wannan da suka yadda sai ta dawo ta gaya masa da na Aisha aka ce annabi yana cikin ɗakin Aisha yana ji still dai Aisha ta ce mashi ji abin da suka ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam ce ki saye ki ba su kuɗin in ki ba su ki kyale su ki shakdanta musu wannan ba dai sun ce ba su yadda ba ita dai wannan wadda ake son a samun mata yanci a yi kokari a biya mata a samun mata yanci amma ki kyale su da shari'i bayan wannan annabi da ya tashi hudu ba sai ya kawo ne bai ce su wane ba su wane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba ya gode ma Allah kamar da ya saba ya ce wai me yasa wasu mutane suke kawo abin da baya cikin sharuɗin ba suke kawo sharuɗa conditions wanda ba su cikin littafin Allah wanda kowa ya san wannan abin is obvious ce duk wanda ya yanta annabi ya ce to ku sani yadda ka'ida take sananna cewa wanda ya ‘yanta shi yake da wala'i kuma duk wanda ya kawo wani sharaɗi ko da ya kai sharaɗi ɗari wanda baya cikin littafin Allah to wannan sharaɗin is null and void bai da wani tasiri wani hadisi malamai sun yi studiyin ɗin shi kamar ibn al-qayyim sai da fitar da fa'ida The lessons and teachings daga wannan hadisi wajen 400 a cikin wannan hadisi na barira to amma samari na abubuwan da suke ciki a cikin wannan hadisi na ɗaya muna iya fahimta cewa ashe idan bawa idan mutum ya zo yana cikin wata bukata kamar wancan hadisi idan kana da hali za ka iya taimaka mishi don ya samu 'yancin kanshi ku duba da sai da tunan aisha a wancan lokaci da babu dukiya huge amount of abin 3.6 million za ta ɗoka domin yanta wannan baiwa na biyu ashe yana da kyau idan mutum ya gani iyalin shi za su yi wani aiki na alkhairi ya yi encouraging ɗinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma abin nan ah, idan Allah ne alkhairi da shugaba sai ya ba shi wazirai na kwarai idan ya yi niyyar alkhairi sai su karfafar da shi su in ya manta ma su tunatar da shi in ya tuna su taimaka mashi wajen executing haka ita ma mata kunga ga idan mijinta idan mata kirki ce idan mijinta zai yi aiki na kwarai wani aiki na alkhairi sai ta kama sai ta encouraging din shi ba mata da za ta koda yaushe tana discouraging din shi ba to yanzu mi za ka bar mu 'ya'yanka kai da dukiya ta zo kai sai ka kwashe wallahi wa'i ka iya da kanka wasu wasu haka suke ko ba haka ba ka tsaya ka aji to kun ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan bai hana sayyidatina aisha ba bai da matan nan ta dawo ba bai ce mata to kin gani ki kyale su kawai kun gane ko wasu mutane suna da hanyoyin da suke discouraging din mutane ko kyale su suka sani ba kuɗi ne za a ba su gaba ɗaya suka ce su suka sani amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya saman mata solution na cewa a yi haka ɗin kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yana taimakon matan shi akan aiki na alkhairi su ma matan suna taimakon shi kamar da ya faru ga maimuna lokacin sulhul hudaybiya ta taimaka ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajen bashi shawara muna jin wannan ko na biyu wannan a har yau ashe miji ba zai bar matar ya zama babu wata shawara ba tsakanin mata da miji ba zama ne kawai na kawai abin da shafi zaman aure ba a'a gaba ɗaya ka cokan rayuwar tsakanin mata da miji haka ya kamata ya kasance da abin da kada ka ce a kai baka damu ba yanzu wani zai ce abin da kai wannan matsalar kuce ni ban damu da ita ba ba matsalar so ce ba in ta tafi ta dawo za ta yi kai ma za ta yi mi za ta shafe ka matarka tana rikici da wata ka ce kai baka shiga in yanzu aka zo aka kai ta caji ofis Eh? a ce matarka tana abin nan ka babu gonka wa zai je ko a ce matar wane ce don haka gaba ɗai al'amarin matarka naka ne babu wani abu wanda zaka ce babu gonka ko ita ta ce a'a wannan bai shafe ka ba gaba ɗai komi naka ne lalle ana son ka ɗaga mata kafa kada ka yi mata abin nan amma ka sani komi in and out na matarka naka ne in adashi take ka san da suwa take adashi ko ba haka ba in me take yi ka san da wa take yi mata ka kai kanka cokan kun gane ko komi da ka sani na shiga da na fice duka na matarka naka ne har wa yau a nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko da ya kai sharadi ɗari aka ce nan ba annabi yana nuhin wai sharadi ɗari din ba ga ne akwai abin da ake ce ma mubalaga exaggeration kun gane exaggeration wannan al'ada ce ta ta yare mahi yawa larabawa suna exaggeration da saba'in kun gane ko kamar yanzu da Allah maɗaukakin sarki ya ce in ta istarfi lahum Allah ta istarfi lahum in ta starfi lahum saba'ina maratan falan ya gafira Allah lahum ya rasulullah ka nemo su gafara ko wannan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ka nemo mashi gafara ko baka neman mashi ba wallahi ko so saba'in ka neman mashi gafara Allah bai gafarta mashi dan ya mutu ba musulmi ba kun gane shine annabi yake cewa da na san in ni kara daga saba'in Allah zai karba da na kara wannan shi ya nuna Allah ba yana nuhin saba'in ba fa ana nuhin me mubalaga ake ce mashi akwai shiga yare bahaushe da nawa yake mubalaga ehen ko fan cika sama fancikar teku kun gane ko na mai magana kaza ko kuma a ce shurin masaki kun ga shurin masaki bai da ba a san adadin shi ba malala kun gane ko shi wannan ne miliyan ko to almuhim wannan mubalaga ce ba annabi yana nufin saba'in ba ba yana nufin ɗari ba amma yana nufin as far as yawan komi shari'in da aka saka in dai shari'in nan ya saba ma addini is not a boy ba a abin nan nashi to yanzu sai mu zo wajen sharadi mutum ne ya ce ma matar shi idan idan ya aure ta ba zai mata kishiya ba jama'a a aure ba abin gaba ne ba akad ne ba aure contract ne an muna magana akan contract ko kun yadda da aure contract ne ko aure contract ne saboda agreement ne between two parties kun gane to mutum ne cikin sharaɗin da suka yi da mata shi na aure baya yi mata kishiya to yanzu kuma ga annabi ya ce duk sharaɗin da baya cikin littafi Allah wanda saba mu shari'a shi wannan abin da aka yayi wannan contract din da aka yi amma kai considering din wannan sharaɗi null and void to yanzu mutum zai yi haka ya aure ta yi mata sharaɗin ba zai yi mata kishiya ba sannan bayan ya aure ta shi mata kishiya ko kuma ya eh saboda me eh kamar ya to ya za ka yi da hadisi ai ba ni ba ka yi na ba ai akwai hadisi wanda ya ce shari'in da ya kamata a cika babu wani shari'i da ya fi muhimmanci wanda ya fi cincinta a cika irin shari'in da kuka halattar da farcin mace waton kuka halattar da mace gare ku waton duk shari'in da ka ɗoka na duniya babu wanda ya fi ƙarfi irin shari'in aure ma'ana in kawo mace sharɗi da na aure yanzu ya za mu yi konsali tsakanin wannan maganganun guda biyu tsakanin kulle sharɗin laysa fi lahi walau kana mi'ata sharɗin fa huwa batil da kuma wancan hadisi na cewa babu sharɗin da ya fi cincinta a cika irin sharɗin aure ya saba ma shari'a ne ba za a yi ba ƙararra gashi ya saba ma shari'a sharaɗin ba za ka yi mata kishiya ba ƙarar ya saba mu shari'a saboda Allah ya ce fanki huma ba balakum ita kuma tana son ta ce wahida kawai amma in sharaɗin da within the abin nan naka ra'ayinka ne ka ɗoka shi kan wajibi ne sai ka cika shi in ka aure ta za ka kai ta makka za ka sai mata gida kun gane ko ba live kan za ku zauna da ita ba aso drive kun gane kun ga wannan ba sharaɗi ne wanda Allah ya haramta ba shi wannan duk wannan sharuɗan su wajibi ne sai ka cika su amma in sharaɗi ne na a'a sharaɗin aurenka tana shigo sai ka saki matarka ba za ka yi mata kishiya ba kun gane kun ga duk wannan ya saba shari'a shi kan ba za ka yi ba amma wanda ya zan bai saba ma shari'a ba shi kan wajibi ne dole a cika shi kun gane bambancin ko jama'a kun gane to wannan shi ne. ma haka har wa yau a cikin wannan hadisi duk wani sharaɗi da aka yi wanda ya saba ma hukuncin shari'a za a zartar da wannan cinikin a ci gaba to amma duk da cewa haka kada mutum ya ji an ce matar shi sharaɗin da saba mu shari'a ya ce bari ya ɗauki sharaɗin inda kun ga nan annabi ce mata ya yi ku gaya mata ba a yadda ba mutum ya ce zai aure mace amma ya yarda da sharaɗin sai an yi aure ya ce wannan sharaɗi ya saba mu shari'a don haka ba a yi kun gane ya kamata tun kafin a yi auren kai ka zama namiji in za ta ban sakinta ba caki sai an sake abinan ban sakinta <laughs> shi ne muka ce ba girman ka bane ai tun nan girma zai faɗi ai ai yanzu tun bata shigo ba ka fara yi mata ƙarya ta ɗauki kai makarici ne ka gane ku ai ba dole sai ka aure ta ba ka tsaya tun nan ta gano cewa aurenta is not do or die ba zan yi ba to ai kaga wannan kaga kenan idan aka je auren ba zaman lafiya za a yi ba don tun tun asasin auren an gina shi akan karya in gane ko ina muka ce tun nan ka zama namiji ai abin da ya kamata abin da ma kakkan ma nuna cewa lalle ga abin da kake da shi ka bari sai ta zo ma ta samu surprise in income ɗinka abin nan dubu ɗari ne bari ta fahimci cewa dubu hamsin ne sai ta dawo ta gane dubu ɗari ne ya zama kai kan kana da control amma ka yi ƙarayyaki an shigo an gaba haka ba ka yi girma ya faɗi to don haka tun kafin a ji duk da cewa baya halatta ka cika shari'in nan ta sa maka wani shari'i wanda ya saba ma shari'a kada ka yadda da shi ka ce ban yadda ba bayin wannan bayin wannan saboda wani lokaci wani soyayya na na rufe mai ido kun gane ko in soyayya ta rufe mishi ido ya ko son abu ya rufe mashi ido ya hashe wuce abin nan kamar da wani ya doke bakance idan Allah ya bashi yan fawa dubu miliyan goma ɗin nan wai zai azumi ko na ko dubu ban Allah ila bai taɓa rika miliyan ba in ga yan fawa ta zo miliyan goma kun gane ko shi azumi nawa zai yi kun ga idon shi ne ya rufe taba samun ko shi wani in ya aure wata wala sai ya azumi ko shi ko dubu ko ɗari to don haka dan shi ne da cewa na hadis eh, da'if ne duk abin da kake so ka yi mashi so so matsakaici kada idon ka ya rufe in duniya ce kai ko mota ce za ka saya kada idon ka ya rufe yan aure ne za ka yi kada idon ka ya rufe balle haka ɗauki wani abu wanda ya saba mashari'a shari'a to wannan kenan ko a takaice game da wannan hadisi akwai darussa da yawa na wannan hadisi ke suwa na hadisin barira wadda sai da na aisha da yanta nan takaice kenan insha Allah fatar abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure ya ubangiji Allah ka gafarta mana ka shafe shi kuma cikin zukata